sha uku ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗawa da dari hudu da talatin daidai da uku ga watan septemba shekara ta dubu biyu da tara a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke a cikin wannan tafsiri mai suna na Alimu tanzil na al'imam al-bagawi allah maraukin sarki ya mai sakayya da alkhairi har yanzu ne muna karkashin tafsirin ayoyin suratul kuman a inda in ba manta ba mun karanta aya ta sha hudu da kuma aya ta sha biyar inda muka ji luqmanul hakim yana yi wa ɗan shi wasiya da jawo hankalin shi da umarnin nan da allah maɗaukin sarki ya yi wa 'ya'ya dangane da ladabi da biyayya ga iyayensu a inda allah maɗaukin sarki a cikin wannan wasiya na luqman yake bayyana mana lukman ya gaya ma ɗan shi cewa mahaifiya ita ta ɗauki nauyin gwagwarmaya da jariri a lokacin da yake cikin cikinta rauni a bisa rauni aka ce ɗaukan cikin rauni raunin cikin rauni naƙudan haifi cikin rauni haihuwan sanda ɗan zai fito daga ciki shi ma wani rauni ne na musamman ballantana abin da yake da alaƙa da raino da shawarwa bayan da mawaron ya zama mutum sosai allah maɗaukin sarki ya mana gudunma ya datar da mu wajen yi ma iyayenmu ladabi da biyayya allah ya sa mu dace to sakamakon wannan ne mu ga dacewa mu zo mu ma yan uwa mata nasiha musamman dangane da abin da ya shafi birrul walidain biyayyan iyaye domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hadisai masu ɗimbin yawa waɗanda suke jawo hankulan al'umma don gayan da bin iyaye muna neman musira to mena waɗannan hadisai ladabi da biyayya sannan manya-manyan malamai cikin sahabbai da tabi'ai sun yi sharhin waɗannan hadisai sun firfitar da wasu ilmomi masu ɗimbin yawa waɗanda suka ba da shawarwari musamman dangane da ɗa na ƙwarai wanda zai bi iyayen shi ga irin yadda ya kamata ya biyayya ga matakai ga matakai da dai sauransu allah maɗaukin sarki ya samu dace to mun karanta nukutat kanin labarai masu ɗimbin yawa cikin wannan 'yar muzakkira da muke tunasar da ku a cikinta to a yau za mu tashi sawabu birrul walidain irin ladin da allah maraukin sarki ya tanada ya tattala na musamman wanda zai ba ɗa wanda yake na iyayen shi biyayya bayan kin sami yarban allah ta hanyar bin umarnin allah maraukakin sarki na yi ma ki biyayyan da allah yake so to akwai wani laba na musamman da allah maraukin sarki ya tanada wannan laba to kashi biyu ne akwai wanda za a baki a nan gidan duniya akwai kuma wanda za a baki idan kika je lahira na gidan duniya allah madaukin sarki zai iya baki jin daɗin rayuwa kuma ya ɗauke maki dukkanin wasu damammaki da ciwuruka da kunci da za su iya samun ki a yau sannan kuma allah zai iya taimakon ki cikawa da kalmar shahada a lokacin da kike bin iyayenki idan mutuwanki ya zo sannan a ranar kiyama ba komai ba ki samu ba illa gafara da yarda da jin kai da kuma cewa da gidan ni'ima muna fatan Allah madaukin sarki ya hada fuskokin mu a can mala yace wa an abdullah ibn umar qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi an samo shi ne daga abdullah dan umar Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi ya ce bai ma salafatu rahatin yatamashawna ran nan ne aka samu wasu mutum uku suka fito suna tafiya a humul mataru su ruwan sama ya tare su Fa'awar ila gharin fi jabalin sai suka fake ruwan nan a cikin wani kogo da ke jikin wani dutse fa bainama mahun fihi suna nan a cikin wannan hali na fake ruwa a cikin kogon dutse hattat sakharatun min jabal sai wani karamin dutse da ke ɗore akan wannan babban dutsen da ke da kogon da suka shiga fake ruwa sai yanko jiki sai ya faɗo fa'aɓaɓaɓat alaihim sai wannan dan karamin dutsen sai zo ya toshe bakin wannan kogon fa'ala juha suka girgiza suka yunkura su ingije shi falam oha sai kasance ba su iya ingije wannan dutse ba faƙala a duhun ba'adin sai sashin sai ce ma sashi ma'ana sai suka kira mitin na gaugawa su uku sai suka tattauna wanda za su bi su ɗauki matakin fita daga wannan haɗari da suka shiga to shi ne sai suka ce wa waqatun fi amrin azimin lallai ilallah kun fada cikin wani al'amari mai girman gaske ma'ana suke faɗin irin halin da suka shiga na kunci saboda su girmama al'amarin su san irin matakin da za su ɗauka sai suka ce falyada kullu rajulin bi ahsani ma amila na Allah ta'ala an yunjiyana kowa daga cikin mu ya duba ya ga shin a baya wani aiki ne aikata kyakkyawa saboda Allah wanda yake sa ran Allah madaukin sarki ya kalli wannan aiki kuma ya gane saboda shi yayi kuma Allah madaukin sarki ana sa ran ya karbi wannan aiki to yayi tawassuli da wannan aiki ko Allah madaukin sarki ya tsirar da mu daga wannan hali mai matukan firgici da ban tsoro da muka shiga faƙala ahaduhum to sai ɗaya daga cikinsu ya ce allahumma innaka ta'lamu annahu kana li abwan yace ya Allah kai din nan ka sani cewa ni na kasance ina da iyaye na biyu shaykhan waɗanda sun riga sun tsufa kabiran kuma sun manyanta wa kuntu ahlubu hilabahuma ni ke zuwa in tatso masu nonon dabban da suke sha mun gane wannan da kyau ko Fa'aji fa'aji'uhuma sai in zo masu da wannan nono nasu a sanda na zoron nan wa kadana ma sai na tadda iyayen na wasu ruwa sun yi bacci wa kuntu abitu qa'iman sai na zaɓi cewa lallai in kwana a tsaye wa hilabuhuma wannan nonon nasu da na matso masu yana rike a hannuna akrahu an abda'u bi ahadin qablahuma yace sai na kyamace in ba wani ya fara shan wannan nono cikin iyalaina au an okazahuma kuma na kyamace in ta da su suna bacci in ba su wannan nonon su sha sai na ga matsaloli biyu matsalan farko na makara ban kawo masu abincin baransu da wuri ba na biyu ba zan iya ba wani cikin iyalaina ya sha kafin su ba na uku ba zan iya gintse masu wannan bacci da suke yi in ta da su su sha wannan nonon nasu ba wasibiyati wannan mawa bawan allah ya ce ga 'yan ƙananan 'ya'yana nan ya tara dauna hauli suna ta koka suna ta abubuwa a kewayen inda nake sai ce fa'in kunta ta'alam ya allah idan kana da masaniyan cewa anni inna ma fa'altuhu min khashyatika na yi wannan cikakken biyayya ne ga iyayena da wannan kyautatawan da ne masu saboda jin tsoronka da neman yardanka to fafruj anna ya allah ka yawo mana wannan dutsen ka fidda mu daga cikin wannan kunci ka ɗage mana wannan bala'i da jarrabawan da kake mana ƙala sai ce harrakatu sahara sai wannan dutse sai yi motsi wanda mara min hassama sai da muka hango sama ma'ana dutsen ya kau wa zakara batil hadith hadisin na da tsayi sai karanta sauran shi ina ganin mun taba karanta shi a cikin riyadus salihin ko Allah ya sa mu dace to abin da nake son mu fahimta a nan tsakaninki da Allah a yau ke ma kina da wani biyayya da kike na iyayenki sanda suke rayu kafin mutuwar su wanda kike sa ran ke ma a nan gaba in kin samu kanki a halin kunci za ki ya ɗaga hannu ki ce Allah na yi kaza sakamakon wannan ina ta wasu ne da shi cewa in ka karɓa ka biya man bukata ta Allah madaukin sarki zai iya jefa ki a wani halin da ya ɗara wannan mun gane wannan da kyau ko shi yasa duk abin da ba ki tsakanin ke da iyayenki matakin farko ya zama sirri ne domin wannan bawan Allah san da yawancin aiki bai zuwa masa talla da ba a cikin gari a ji cewa shi mai bin Allah ba ne ba dan da wannan abin ya faru kuma yake neman ya kamun kafa a wajen Allah ba wannan aiki da ya ba ba ba wanda zai ji shi ina fatan mun gane wannan da kyau kenan ke in ya ce mai biyayya matukan biyayya ga iyayenki to duk sanda kika kyautata musu kar wani ya ci kuma ki yi ne saboda Allah ki yi ne saboda neman yarda da laban Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka rika jin cewa su suna da kima suna da daraja suna da mahimmancin da ya cancanci a masu irin wannan biyayya a masu irin wannan kyautatawa muddin ba ki jin wannan a cikin ranki kina yi ne ranki baya so kina yi ne kawai a matsayin tilasci don an matsa maki to ki tabbatar Allah madaukin sarki ba zai karba ba ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya shiryar da mu malai ce an Aisha ta qalat قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدة عائشة أن مريك سركي قال مت يرضاتشي يزا الله سيرابا من شو الله استبت أغريش ياتشي نمت وترانني النبي سيبتشي fara'aytuni fil jannati sai na ganna a cikin aljanna wannan manzon Allah ne kadai ya isa ya faɗi wannan magana duk wanda ya ce ya gan shi a cikin aljanna to ba a hakikalin aljanna ya ga kanshi ba sai dai kawai ko dai gan shi a wani lambu ta ya mai cewa ya gan shi kanshi a cikin aljanna amma shi annabi wannan gaskiya mai dahir tabbas cikin aljanna ya ji ku bi mu mu bayan manzon Allah maraka shi ran gadi gidan aljanna fa sami'tu sauta qari'in annabi yace sai na ji sautin wani mai karatu ya qara'u yana ta karatun shi faƙultu sai nace ce man hada wa ne wannan mai karatun ƙalu sai aka ce min haza harifatu binin nu'uman ai wannan harifa ne ɗan nu'uman faƙala laha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sanda annabi yake ba aisha labarin wancan mafarki na shi to sai ya ce mata ka za birru كذاك البر haka sakamakon biyayya yake يكي dama ƙarshen biyayya ke ya kai mutum zuwa ga gidan aljanna wa kana a barran nasu bi ummihi shi wannan harisatu dan nu'man ya fi kowa yi ma uwan shi biyayya ina fatan mun gane wannan da kyau idan aka tara masu na iyayensu biyayya ta ɗan lu'uman to ya fi kowa bin iyaye ya fi kowa kyautata masu ya fi kowa ɗa'a gare su ina fatan kun gane wannan da kyau allah madaukin sarki ya sa mu dace kenan da allah madaukin sarki zai datar da ke ki zama mai cikakkiyar biyayya ga iyayenki to kin ji sakamakon da zaki samu shine gidan aljanna sannan a gidan duniya duk in kin shiga wani halin kunci Allah madaukin sarki zai maza zai fidda ke daga cikin wannan kuncin amma in kin zama mai saba ma iyaye mafhumul mukhalafa na wadancan hadisai shine a gidan duniya zaki tsinci kanki cikin halin kunci sannan a lahira baki ba aljanna Allah ya sauwaka to bayan wannan sai malam ya ce ismu uququl walidain irin zunubi laifi sabo da Allah madaukin sarki ke rubuta ma mutumin da yake saba ma iyayen shi iyaye su ce wance yi kaza ki ne ki kwada kai ki ki wance ki bar kaza iri iri a gaban idan su zaki yi ki bari amma in kin ji wa baki je ki aikata kun yi alkawari da su cewa kin bar kaza bayan rasuwansu sai a same ki wannan abin da suka hana kin ci gaba da yi kuma a duba a ga abin da suka umarce ki din nan bai saba ma Allah ba to kin ba kanki cikin wani irin ukuba da kunci na zunubi domin in zunubin saban Allah ya kewaye ki to shine zaki iya ki saba ma iyayenki kun gane wannan da kyau ko domin mataki na biyu bai samuwa sai in an taka mataki na farko da Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana muddin kina bautan Allah irin wanda Allah yake so kuma aka samu Allah ya karbi wannan ibada naki ma'ana ke ba mushrika bace ke ba fajira bace ke ba fasika bace ke ba azzalima bace ke ba zindikiya bace ke ta Allah ce ɗari bisa ɗari to za a samu hikima ma iyayenki biyayya amma idan kika ga kina saba ma iyayenki kina iya ki gaya musu maganganun da ya make dano a ya make daɗi to ki binciki cewa ibaran da yake ma Allah madaukin sarki mai yiwa Allah ba karba yayi ba mai yiwa kina yi ne kawai amma yana bin iska ne kina daga cikin waɗanda za a yi mafallasa a ranar kiyama Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura aikin da kika yi gaba ɗaya sheke shi za a yi kina daga cikin waɗanda Allah madaukin sarki ce wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a suna kwaɗa kan cewa wasu su suna ganin suna burge Allah ne sakamakon irin ayyukan da suke aikatawa amma a yau ranar kiyama ko auna masa aiki ba za a yi ba saboda aikin banza suka zo da shi su sun yi suna tutiyan cewa sun yi aiki sai Allah ce ai azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wastamta'atum biha manta da sallah aikin samu wata yar atabakin ɗaura kin samu ɗan shadda kin abin nan Allah madaukin sarki ya biya miki ai lokaci kaza da lokaci kaza an samu miki wani jin daɗi sai ki tafi ladan aikin ki a cin ya tafi a banza sakamakon kin bijire na iyayenki sakamakon duniya ta yaudare ki Allah shi sauwaka mala ya ce an abdurrahman bin abi bakarata an abihi radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon tsira yace ce ala unabbi'ukum bi akhbaril kaba'ir shin bana ba ku labarin manya-manyan zunubai ba falafan guda uku mun gano wannan da kyau ko shin bana ba ku labarin shirga shirgan zunuban da Allah maraukin sarki ke fushi da mu su ba shin ba na ba ku labarin manya-manyan zunuban da in bawa na aikatawa Allah zai mai uku ba? Kalu bala wa Rasulallah sun sabo suka ce ya wanzan Allah muna son mu je. Kala sai annabi ya ce al-ishraku billah matakin farko daga cikin manya-manyan zunubin da babu kamar shi Shi shine haɗa Allah maɗaukin sarki da wani ki haɗa Allah maɗaukin sarki a cikin uluhiyyar shi ko a cikin rububiyyar shi ko a cikin al'asma'i wa sifaɗin shi duk in kika samu kanki cikin matsala daga cikin waɗannan matsaloli to shi kenan kin zama cikakkiyar mushirikan da Allah maɗaukin sarki in kin mutu baki tuba ba ba zai taɓa jin kanki ba wa uqul walidain annabi ce da kuma saba ma iyaye kin ga ba abin da ke biye da shirka yake bin shi yake makin din shi man to man ya ne closing man irin abin da yake da alaka da saba mai iyaye yar uwa ki je ki bincika kina zumbura ma mahaifinki ko mahaifinki baki har yanzu tsakaninki da Allah ki je ki bincika ni na san akwai wacce a nan ba za a rasa tana murkuɗa ma uwarta baki ba ko ba kuwa bayan idan uwar to in kina yake tabbatar da ranar kiyama wutan da za a jefa mushiriki a nan za a jefa ki an gane wannan da kyau ko matakin farko shine in kin san kina ki marmara ki je ki zauna ki roƙe su gafara ki yi alkawarin cewa ba za ki ƙara ba sannan ki tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki akan wannan ƙazamin aikin da kika aikata waje masa sai annabi ne mu waje ya zauna a ɗazu wa kama muttaki'an a kishin gida yake faƙala sai ce ala jama'a kula su ku saurara wa ƙaunar da kiran ƙarya haka kawai za ki bada labari kuma labarin nan da ke baba akwai ƙanshin gaskiya a ciki to amma don labari ne daɗin sauraro sai ke ne kwaskwarima da wasu kalmomi na ƙarya ki ƙirƙiro ƙarere yake faɗi annabi ya ce shi ke biye da hukukul walidai mun ko kuma ya kasance dama can labarin ma ƙarya ne ke kika kirkiro shi kika faɗa ko kuma ke san wanda ya bada labarin ƙarya yake yi amma kuma sai ki ci gaba da iza labarin yana ƙara nisa to wannan shi ke biye da shirka roƙoƙul walidain in an haɗa su uku to gaba ɗayansu manya-manyan zunubai ne da ke hallakarwa ina fatan mun gane wannan da kyau sannan kiran ƙarya yana ɗaya daga cikin siffofin nufaka. da annabi ya ce alamun da ake gane munafiki da su abubuwa hudu ne na farko ya ce duk sanda munafiki ya tashi zai magana sai ya karya in an yi alkawari da shi zai saba in an ba shi amana zai cinye sannan an fara husuma da shi sai fara fajirce ketare haddi ina fatan mun gane wannan da kyau to wannan alamu ne ɗaya daga cikin alamomin nifaka duk sanda ya zama bakinki na iya furta karya a duk sanda kike son ki bada labari qala mai ruwaya abdurrahman dan abu bakar ta yace fama zala yukarriruha manzon Allah bai gushi ba yana maimaita ala ku saurara wa qawlu zur da shaidan ƙarya da maganan ƙarya hatta kunna laitahu sakata har sai da sahabbai suka ce yo ina dama ma annabi ya shiru ai mun hankalta kuma mun fahimta ina fatan kun gane wannan da kyau shi yasa al'umman annabi a yi haƙuri ƙayyarayin nan da ake gindiyowa ake fali a bar su ba su da wani amfani mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wa an anas radiyallahu anhu kana su'ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an al-kaba'ir an tambaye annabi dangane da manyan zunubai qala sai annabi ya ce al-ishraku billah na daga cikin babban zunubi haɗa Allah da wani wa hukukul walidai da kuma saba ma iyaye kun ji duk inda annabi ya ce shirka sai biyunta da saba ma iyaye kenan ke in kina saba ma iyaye ba ruwan Allah da ke domin ya faɗa maki baki ji ba ya yi umarni baki ba ba ya hukunta kin raina shi manzon shi jawabin cewa saba ma iyaye laifi ne babba kin take to ranar kiyama ba ki da Allah ba ki da manzan Allah kin kibin Qur'ani kin kibin hadisi shi yasa kika saba ma iyaye ki tabbatar da kuwa ga gidanki ga masaukin Iblis Allah ya sawwaka wa qatlun nafsi sai ce da kashare mun gane wannan da kyau ko kisan kai ƙirƙiri a kama mutum a kashe saboda ana da bambanci da shi a jam'iyya ana ganin zai iya kawo matsala lokacin zaɓe haka kawai a kashe shi annabi ya ce a rushe ka'aba a manta da inda take ya fi sauki a wajen allah maɗaukin sarki da a zubar da ran mutum mumini mun gane wannan da kyau ko haka kawai don a ji daɗin mulki sai a ji a kashe suwani wannan laifi ne mai girman gaske da allah maɗaukin sarki baya yafe shi jama'a in mutum ya tuba bayan da ya shirka allah na karɓa amma in kika sake kika kashe wani mumini Allah madaukin sarki ba zai taba wafe maki ba don na daga cikin matakin Allah wafe maki ina za ki gan shi ballanta na ki roke shi gafarta maki a lahira ana gafara ne shi sa kisan kan yana daga cikin abu mai matsalan gaske Allah ya sauwaka wa shahadatu zur da kuma shaidan ƙarya mun gane kawai baki ji ba baki gani ba sai a zo a ɗauke ki sai ki je ki ba da shaida na ƙarya ko a ce wancan tsakaninki da Allah ba haka abin ya faru ba sa dan kyafta maki ido sai ki ce haka ya faru mana to kin shiga kema musamman kuka je ƙauye da damina to a nan ne ake samun mutane masu ɗimbin yawa suke shaidan ƙarya wani in yi nufin danne gonan wani ya rasa wanda zai zo ya shege shi cewa gonan kakan shi ne sai ya samun makauyawa da kuɗin taki ko kuɗin iri ko ya samu musu garman noma da sauransu sai ɗibo ƙauyawa sai zo su tsara a gaban mai mulki ko a gaban alkali su shaida na ƙarya shi yasa mawaƙi ce kyale ni in je ƙauye da damina in ji shaidan zar gama mutanen ƙauyen wajen mu na shaidan tsoro wai faɗin suke so har ya girma bai ci amana ba ɗan fulanin mu na yamma wa ya kwace mashi mata ko gara wannan da kyau ko domin ba ki gane an mutane sai kin samu wani ba jahili ɗan uwansu wanda ya ba da labarin yadda suke zaune a jahiliyarsu to a nan ne kike iya tantance yaya suke jama'a shaidan ƙarya mummunan abu ne ina fatan mun gane wannan da kyau za a iya zuwa a ce wance me ke faruwa ne tsakanin ke da mijinki ba zaman lafiya sai ki ta tambayi wance ita za ta ba da labari bata san komi ba sai ta zauna ta ta ba da shaida na karya. alhali ta san maganganun da kike gaya mata na abubuwan da suke faruwa ke da kan jikin san ƙarya kike yi ita ta san ƙarya kike yi to amma saboda cimma wata manufa kawai sai a zauna a yi ta iri iri iri iri iri matsalan irin wannan ƙaryar ko kin ce Allah ne ya fiye sai kin faɗi abin da kike nufin a yafe maki a kan shi kuma duk inda kika je kika yi ƙaryar aka yarda da ke sai kin koma kin warware wannan ƙaryar da kika yi domin zunubi ne mai girman gaske kika aikata mahallin shahid a cikin wannan hadisi shine uququl walidaini saba ma iyaye Allah ya sauwaka wa an abdullahi bin amrin an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala abdullahi dan amru ya ce zan allah ya ce alkaba'iru kun ga zunubi mai girman da ke ta allah al-ishraku billahi shine a hada allah madaukin sarki da wani wa uqul walidaini sannan kuma da saba ma iyaye wa qatlun nafsi sannan da kisan kai walwamin gamus da kuma muguwar rantsuwa da ke kifa hancin mutum a gidan wuta kun gane kun ga hadisan duka sun zo da wasu saƙunna saƙon farko a duk hadisan shine shirka saƙo na biyu a duka hadisan shine saba ma iyaye amma in kun lura wancan hadisi na farko sai ce ƙarya wannan hadisi na biyu sai ce shaidan ƙarya wannan hadisi na uku sai ce shaida kan ne rantsuwa kan ne kan ƙarya duk waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin rukunin munafunci domin rantsuwa kan karuwa ɗaya ne daga cikin siffofin nifaka ittakhadhu aymanahum jinnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma ranu Allah ce tar da wannan abin da suka ɗauka na su rantsuwa saboda su baki wata ƙarya da suka yi Allah ce la ka qad ba ba'da imanikum ba wani hanzari da za su kawo na rantsa-rantsi da wasu bayanai kun zama kafire kawai bayan da kuna da imaninku yana shi yasa munafinci mummunan ciwo ne da ya zama wajibi musulmi su nisance shi to jama'a rantsuwa kan karya na daga cikin mugun natijan da yake haifar na ɗan adam shine yana mai da gida kashigo ma'ana duk manyan gidan su mutu duk wani abin da ake yi da da damawa da mutanen gidan adena al'amarin ambaton gidan da ya sama allah madaukin sarki ya kifar da shi abubuwa iri-iri miyagu sun faru ga duk mutumin da yake rantsuwa kan ƙarya mun gane wannan da kyau ko ki sa ido ki ci gaba da rantsuwa kan ƙarya ki gani komi da kika mallaka sai Allah ya hallaka shi Allah ya sauwaka wa an ajar dardai an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala abu darda yace manzon tsirawa ce la yarhulul jannata aqul mai saba ma iyaye ba zai shiga aljanna ba wala mu'minun bi haka duk wanda ya yarda da sihiri tsafi buri rufa ido duba duk wanda ya yarda ya gazgata waɗannan abubuwa ya imani da su to ba zai shiga aljanna ba wala mudminu khamrin haka mutumin da ke ɗaɗɗakan giya mashayi ya yi marisa ko to ba zai shiga aljanna ba wala mukazzibin bi qadarin haka mutumin da ke karyata kaddaran Allah subhanahu wa ta'ala to shi ma wannan ba zai shiga aljanna ba mahallu shahid mai saba ma iyayen shi shi da aljanna to pam pam pam ko karamin yaro aka ce pam pam pam ya san me yake nufi aljanna an gama kasanta ta kare an zo kan mai saba ma iyaye bai da rabu shi yasa in kina yi ke marmala ki tuba karke da ki da riga kawo maki uzurori iri iri to ai ita ma muni wallahi ita ma ummi ita ma inna ai tana abin da bai kamata ba ita ma ya kamata ta gyara ina da ce ita ki ne go ba abin da ba taimaki ya zama laifi ne sai in abin da Allah ce taimaki ba taimaki ba in tana yin wannan yi kokari ki yafe mata ke kuma ki biyayya da Allah ya jauta maki kar ya kasance ita tana saban Allah ke kuma kin bi ta ta hanyar bijire maka sai Allah ya kona ki a banza duk tilawan ki ilimin ki duk kokarin ki wajen ibada Allah ya sauwaka qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya ce ma yadkhulul jannata aqul mai saba ma iyaye ba zai shiga aljanna ba wala mannanun haka wanda ya bada gori bayuwa ya bada shi ma ba zai shiga aljanna ba wala mudmin khamrin haka mai shan giya ba shi ba shiga aljanna mun gane wannan da kyau ko Allah ce ma tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kakku bata ayyukan ku na kwarai da kuke yi ta hanyar yin gore da kuma cin mutunci ba ni ne muke kaza ba ba ni ne muke kaza ba a rika goranta abubuwan alkhairin da aka yi dan neman yardan Allah to mai yin wannan bashi ba rahmar Allah mahallin shawara cikin hadisin shine mai saba ma iyaye ba zai shiga aljanna ba Allah ya sauwaka malam ya ce wa an amr ibn marra al-juhani amr dan marra al ya ce ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala wani mutum ne ya zo wajen manzon Allah ya ce ya rasulullah ashhadu an illallah ne na shaida cewa babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah wa annaka rasulullah kuma na shaida cewa lalle ke dinnan manzon Allah ne wa sallatul khams kuma na sallaci salloli na guda biyar tsaf wa abaitu zaka kuma na bada zakkan dukiyar da Allah madaukin sarki ya hore min wa suntu ramadan kuma na azumci wata na na ramadan ba wuce gaba فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي يشي من مات على هذا duk wanda ya mutu a bisa wannan aiki da imani shigen naka to kana ma'an nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin ranar kiyama zai zauna tare da annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi yawmal qiyamah haka za sai annabi ya haka wani saba aihi sai ya ɗaga yatsa shi haka ya ce malam ya ƙaƙƙa walidaihi malam ya ƙaƙƙa walidaihi muddin bai saba ma iyayen shi ba duk ki gama bin Allah yankin saba ma iyaye haka Allah zai duk kunkuna littafin aikin ki a jefa wuta ina fatan mun gama wannan shi sa ki ji tsoron Allah yar uwata kare kasance ga la ilaha illallah ta jigi abu tas ba matsala ga muhammadu rasulullah ba matsala sallah ba kya wasa kin ba da zakka kin ci azumi kin yi waye komai yaji amma kina saba ma iyayen ki ranar kiyama yar wuta ce ki in bakin fahimci waɗancan nasoshin ba ni na kai ki ba a hadisin da suka dangana da ki ina fatan mun gane wannan da kyau sai ki tuba Allah ya shiryar da mu malam ya ce wa an abi hurairata أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر فقال رمني من زن الله وهو كم من بريسيتي amin amin amin تو kun ji kuma yau annabi da abin da ya buɗe falamma na zala yayin da ya ƙare abin da zai akan mimbarin ya sauko na ya rasulallah su aka ce ya manzon Allah innaka hina sa'idtul minbar kai san da kaho minbari mun ji ka kana cewa amin falafa marratin has kafa uku faqala sai annabi ya ce inna jibril atani ai abin da ya faru malaika jibril ne ya zo waje ma faqala ya ce min man abaraka shahar ramadan tun mutumin da watan ramadana ya riske shi faman yaghfara lahu ba a gafarta mashi ba famata ya mutu halan nara ya shiga wuta fa'adahu Allah Allah ya ƙara nisanta shi daga rahma Allah wadaran shi kai dai tar da wannan mutum a cewar Ramadana ya shigo yar uwa har Ramadana ya fita baki aikata aikin da Allah madaukin sarki ya gafarta maki ya ji kanki sakamakon wannan aiki ba har kika da kika shiga wuta amma Allah wa daranki amma tar da ke amma ba ki da amfani rahamar Allah ta ƙara nisa bangane da ke jama'a na raga abin da ke nuna alaman cewa Allah madaukin sarki ya karba azuminki da sauran ibadun da kike a cikin wannan wata mai daraja shine kullum a same ki kana ƙara ninka aiki ba kina ƙara rage aiki ba ina fatan mun gane wannan da kyau za ki iya fahimtar kin fara rage aiki in kin fara makara sallan asuba da da baki makara kin fara jin kasala wajen sallolin farallanki da kina yin akan lokaci a wani lokaci ma a cikin jami'i amma yanzu sai a samu kin fara ja da baya da sallan ashan baki jin wahala da kasala wajen yin ta amma yanzu in an yi wani adadin sai ki zaman ki ba sawa da ke ko ki tashi ki gudu ko wata rana ma ki ki zuwa ko kuma ba wajen halattar majalisin wa'azi wajen tafsiri wajen kaza ba kya samun matsala wajen wannan amma azumi ya ja kin fara samun kasala kin fara samun matsala kin fara su ja da baya wajen kaza ba kya samun matsala wajen wannan amma azumi ya ja kin fara samun kasala kin fara samun to kin shiga matsala azumin ki na bayan na nuna da kai hadari a cikin su shi yasa ke dage sai Allah madaukin kala kin fara samun cin kul ka ce amin ka ce amin faƙultu ni ko sun ce amin allah ne ya ce mashi ya yi iya allah sauwaka wa man abarata abawaihi annabi ce haka mutumin da ya riski iyayen shi biyu aw ahaduhuma ko ɗaya daga cikinsu falam yudirrahuma bi masu biyayya ba famata har ya mutu a haka fada khalan nar ya shiga wuta shi ma ababahu Allah Allah ya nisanta shi kul amin ka ce amin faƙuntu amin sai annabi ya ce amin kuwa ina fatan mun gane wannan da kyau sai ki duba ki gani ashe ke addu'an ma Allah ya turmuza ki a wuta ke da samun rahama tuntun an nisanta ko manzon Allah ya yi maki addu'a kuma ya ce amin in advance tun kafin ki zo ma mun gane ashe ke bala'in ma na jiran ki jiran ake kawai ki saba ma iyayen bala'in ya cinye ki ina fatan mun gane wannan da kyau yan sai ku ga yan mata suna ma iyayensu kallon uku ahu don kawai iyayensu ba su waye ba ikon Allah amma ke ya kama da ke makan ki fada ke ta ba kowa kowa ba ce da ke wata tsiya ce da Allah madaukin sarki ke yasa kika zama uwarta amma ke dancin da Allah madaukin sarki yasa sai da ta ganki tsarara kula ta dinga taimakon ki tana fidin naki ta dinga goya ki ta dinga kulawa da ke tsafta kiwon lafiya da sauransu to har kiyama ta tsaya ba za ki cin mata ba kina saba mata kogin ji manzon Allah ya maki addu'a dan kar ma a ce ya mutu ni magana kan ki ba ya aje maki addu'a gashi ne kuma daga Allah ce Allah shi kiyaye mu annabi ya ce wa man zikirtu indahu duk wanda aka ambace ni a wajen shi falam yusalli alayka bai maka salati ba sai zama wa man zikirtu indahu duk wanda aka ambace ka a wajen shi falan musalli alaika bai maka salati ba famata ya mutu fada halar lara har ya shiga wuta abu abahullah sa jama'a ana kira sunan manzo Allah sai a ce ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kul amin kace amin fa qultu amin yace na ce amin ko ina ba ta mun gane wannan da kyau shi yasa harshen mai zama yana danye jagab da ambaton Allah da yi wa manzon Allah salati Allah shiryar da mu an abu tufail qal abu tufail yace su'ila aliyun akhassakum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi shay'in an tambayi sayyidina ali ne dan abu talibin Allah madaukin sarki ya kara mishi yarda cewa shin akwai wani abin da ko ahlul bait manzon Allah ya keɓance ku bai ba wasu ku ba Faƙala sai ali yace ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء باب ولا أبو da annabi ya keɓance na mu ahlu baitihi da wani abu kowa yake lamma umma bihin nas wanda bai gane mu da kowa ba ba wannan kun gano mu da kyau ko illa ma kana fi karabin. sai fa abin da ke cikin wannan qarab din wata takarda ne da yake soka ta a cikin takobin shi kudan takobin shi shi ne ce saifi abinda ke cikin kuben takobi na ƙala fa'akarajar sahifatan sai ali ya fitar da wata 'yar takarda maktubin fiha sai ga abin da aka rubuta a ciki kamar haka la'amallahu man zabaha ligorillah Allah ya tsine ma duk wanda ya wanka ligorillah ga wani wanda ba Allah ba albarka duk wanda ya wanka saboda tsafi ko saboda bori ko saboda wata 'yar tsumburgura ba don Allah ya yanka ba Allah ya tsine mashi albarka in ji annabi mun gano wannan da kyau ko wala anallahu man saraka manaral ardi haka duk wanda ya saci kan iyakan ƙasa an sa alama nan ne kan iyaka daga nan zuwa nan sai ya sace wannan alaman ya je amfani da ita ko ya sace ta saboda ya ruɗa. abin da zai tantance wannan waje da wancan waje domin a samu rikici to wannan ma Allah tsine mashi albarka kun ga da a ce za a ɗauko hadisi da shari'an da annabi ya zo da ita rikicin da ake a Niger Delta ba tuntuna an daina shi ba Niger Delta ba Bakas da tuntuna an ana rikici da kamar da kaza da kaza ina ne asalin inda aka tafi wannan abu bambancin kasashen nan ne to shikenan duk wanda ya sa hayaniya da kwarmato da harigido cewa lalle sai ya ci kan iyakan wani annabi ya tsine mashi albarka ko ba zai albarka ba duniya da lahira kuma iyakan shi karo rayuwar abin da yake hankoran tara kuɗi ne ko mulki nan zai basu don anan ya ci da su Allah ya sauwaka sannan sai ce wa la'ana Allahu man la'ana walidahu duk mutumin da ya zagi mahaifin shi Allah ya tsine mai albarka wala amallahu man awa muhdisan duk mutumin da ya taimaka ma dan bid'a da ko menene mun gane wannan ya tarere dan bid'a ya agaje shi to shi ma wannan Allah ya tsine mashi albarka jama ba wakan dan bid'a wakan dan bid'a shine a hana shi bid'an da yake duk wanda ya zo da wani abin da annabi bai ce ayi ba annabi ba shi zo da shi ba to wajibi ne a hana shi ya hannu kuma Allah ya shiryar da mu wa na abu hurairah qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة النبي يتي رغم أنفه hancin shi ya tunkuyi jahannama sun ragima anfuhu haka ya yi kawo da hancin shi a wuta sun ragima anfuhu kai an durmusa hancin shi a wuta kai man ya rasulallah sabo suka ce o'o waye wannan ya shiga hannun kunciya manzon Allah qala sai annabi ya ce man abaraka walidaihi shine mutumin da ya riski iyayen shi suna da rai suna rayu a sararin subhanan nan inda kibiri har suka kai shekarun tsufa ahaduhuma ɗaya daga cikinsu ne ma ko dukkanin iyayen nashi ne sun lam yadkhulul janna bi biyayyan da sakamakon wannan biyayyan Allah ya sa shi aljanna ba Allah ya musu ka kafiri a wuta ina ba ta koma ku ce a nemi Allah ya karba ina ba ta mun gane wannan da kyau Allah shiryar da mu jama'a za ku ji wannan babin ya fi kowane babu yawan nasoshi ko saboda hadarin da babu yake dauke da shi ne an gano saboda hadarin da yake cikin shi kamar yadda ne bayani a jiya in kin ga wani yare na tsohon wani in aka bi dikin dikin wannan yaren ma tsohon ne in tsohon shi na da kima da daraja irin shi ba zai rena na wani ba in kin ga wata tare na tsohuwar wata tare da na gida ne shi yasa ta samu damar rena wannan tsohuwar yasa jama'a tsofaffi wajibi ne su suka haife ki ba su suka haife ki ba wajibi ne a girmama su Allah shiryar da mu bala ce an ibn abbas kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan abbas ya ce manzon allah ya ce mal'unin tsinanne ne man sabba abahu duk mutumin da ya zagi baban shi mal'unin tsinannen allah ne man sabba ummahu duk wanda ya zagi mahaifiyar shi mal'unin tsinannen allah ne man zabaha da goron lahi duk wanda ya wanka saboda wani allah mal'unin tsinanne ne mana ghayyara tuhumal ardi wanda ya canza alaman ƙasa mal'unin tsinanne ne man kammaha man kammaha a'ama ana tare wanda ya kau da makaho ya ɓadda shi daga kan hanya mal'unin tsinanne ne man waƙa ala bahimatin duk wanda ya je lalata da dabba mal'unin tsinanne ne man amila amala qawmi duk mutumin da ya luwaɗi da namijin ko da matacin ya zake mata ta dubaranta Allah ya tsine ma wannan ja'irin kangararre mai tsaurin kai albarka qala ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muraran ba annabi zo kan luwaɗi sai da ya maimaita tsinuwa so da daman gaske mun gane wannan da kyau ko ya ce ne taɓaɓɓe ne tambaɗaɗɗe ne wannan makan gari ne mai tsaurin kai allah ya kiyaye mu to wannan a takaicen takaitawa ya isa duk hankali da tunani da hangen nesa ya fahimci haɗarin wannan aikin ko allah sa mu dace kun je da annabi ya ciwo kwallon wasu mutane tsine wasu albarka yau zai ki je wajen boka tsiro allah sa mu dace ki kawo kaza mu wake wake shi ke nan in ana lissafin tsinannen allah ki ce ga ɗaya ki nuna kanki mun gano wannan da kyau ko a boka ka za mu wake wake ne ba a yi a za a aiki ne sai ka ce kawai na taba jan hadisi an ce ko duk wanda ya wannan Allah ya tsine mashi albarka sai ba ke kai ba to ukuban da za a yi miki na zuwa wajen boka shine sai an kwana arba'in kina sallah Allah bai karba ba kisa boka bala'i ne zuwa wajen boka musiba ne Allah yana fushi da duk mai mu'amala da boka in ko kika je wajen boka ya fadi kika ce mm, ki malamin nan kamar an an yi da shi a wani kamar yana gani to shi kenan kin zama cikakkiyar kafira kafirci ba na wasa ba namijin kafirci irin na fir'auna da hamana ina fatan mun gano da kyau shi yasa a yi a hankali a yi taka allah ya sauwaka kaifiyatul uquq to ana ta bayanin saba ma iyaye ga uquban shi ga bala'in shi ga sakamakon shi ga kaza ba kaza ba kaza ga kaza ya saba ma iyaye yake ina ga ta mun gano wannan da kyau duk da mun buga misalai masu ɗimbin yawa a gaɓoɓin wannan bayanai a baya to amma dai malam ba zai kasa a guwa ba su ya ambata mana ko da gaɓoɓi da su ce shida ba na farko ya ce an abdullahi bin umar daga sahabi dan umar allah ya ƙara masu yarda ya ce ibka'ul walidaini saka iyaye kuka min al'uquq yana daga cikin saba ma iyaye ki wani abin da zai sa iyayenki su zauna su yi kuka kuka da hawaye mai shabar shabar ko ko kukan zuci ki sa su su samu kan cikin alhini da damuwa ki jawo musu musiba da bala'i to wannan yana daga cikin saba ma iyaye wanda makoma da sakamakon da za a yi ma mai saba ma iyaye kin ji wuta ne ina fatan kun gane wannan da kyau ashe haɗarin babba ne jama'a Allah shi ke wa an muhammad bin sirin kal muhammad dan sirin yace man nasha bayna yadi abihi faqad aqahu duk mutumin da ya tafiya a gaban mahaifin shi ai mun karanta abu horora ya jawabi ko ki wuce gaba kawai kana tafiya ki abu ga dan agwagwa ko mun fahimci wannan to kin saba ma uwanki ko kin saba ma ubanki kin ji illa an yamshi sai dai in ya wuce gaban ne liyamitsal aza saboda kawar mai da wani datti da ke kan hanya ana tare yana ganin kila akwai kwalabi ko akwai yan duwatsu a kan hanya zai kawar kar uban shi mai da wani datti da ke kan hanya ana taka ko mahaifiyar shi to in wannan ne to babu laifi wa man da'a abahu bismihi duk wanda ya kira mahaifin shi da gayan sunan shi faƙad aqahu haƙiƙa ya saba mashi illa an ya kula sai dai ya ce ya abati mun gano wannan da kyau ko wai sai ka ji wani yanzu kyama jin kunya da ce ma mahaifiyanta wai inna ko mama ko momi ko ummi ko kasa wata ji kunya wannan cikon Allah wannan abu ne wanda bai kamata ki ji kunya ba ai uwanki ce dole ki girmama ta ai ubanki ne Allah wani laifi ke kuma nan kina saba mashi to shi ke ga uku Allah ya sauwaka wa al mujahid daga babban malamin tafsiri al-imam mujahid yace ma yanda gilin waladi bai dace ga ɗa an yadfa yadu walidahu ya kauda yada walidihi hannun baban shi idza darabahu in ya kawo miki duka in kina tsaye sai mamanki ta kawo miki duka dole fa ki tsaya inda ta kawo dukan nan ya hannun ya sauka mun gano wannan da kyau ko ana bukan kina haka <laughs> ina ina bai dace ba sai dai in kin ga ta ɗauki abin da bai kamata bane ya ta la'anta ki kiya iya ki dan kare don katta maka ta shiga damuwa a baya amma don za ta dan ɓaka miki duka kake kare saboda kin ga yanzu kashin ki da ƙwari ita kuma kashin ta ya kwana biyu kake karya ta ko ki ji mata wani ko ki tada mata da jiki a banza sai ki tsaya sai ta dan babbake ki sai ki ce kin da ayi hakuri ina fatan mun gane wannan da kyau amma kakki tare in an kawo miki bugu wa man shadda nazara ila walidayhi duk mutumin da ya harari iyayen shi to to kin ji ki ne hararar uwarta yaran na rubuto kara akan ki ko lam yudrahuma to duk wannan bai ma iyayen shi biyayya ba wa man abakhala alaihima ma yukhzihima duk mutumin da ya shigar ma iyayen shi abin da ya bata masa rai fa kada aqahuma wannan ya saba musu ki zo da cikin shege mun gane wannan kin saba ma iyayenki ko ki samarin banza da kawayen banza nan ma kin saba ma iyayenki ko ta ce gaba ɗaya wance ki daina kaza duk sanda lokacin da wannan abin ya zo da ta hana ki baki hannu ba mai maita tana jin bacin rai to kin shiga uku in yaro ne je yi satan kayan mutane a shi ana ihu barawa dan gidan wancan ne ran bai ɓaci to ya saba mata waɗancan bayanan da muka yi na hukuban da ba a yi mai saba ma iyaye to da ko ciki ga duk wanda yake saba ma iyaye al'umma na ban fahimci wannan shi yasa yar uwana mai girma ki ji tsoron Allah ki bari ki je ki tona ki ko ki na dama kake ƙara ina ba ta mun gane wannan da kyau iyaye manyan mutane ne don ba akwai shugabannin ƙasa biyu to da sai a ce shugaban ƙasa yana da martaba uwarki ma shugaban ƙasa ne mai martaba ubanki ma shugaban ƙasa ne mai martaba ina ba ta mun gane wannan da kyau ko kalli annabi yusuf annabin allah ne mun gano da iyayen suka zo suka fara suka gaishe shi sai Allah ce ne warafa abawaihi alal ɗaukan su ya ɗaura su akan karagan mulki wane mutum amma ke da an samu mulki suwa na farko da yake wulakanta iyayenki saboda wai Allah madaukin sarki ya maki martaban da bai masu ba Allah shi kiyashe mu Imam الحسن الإمام حسن البصري سيد tabiin yake cewa. muntahal kafi'a ya kai matuƙa na yanke zumuntan da ɗa zai da iyayen shi an jalisar a bahu inda sultan shi ne ke kai ƙaran iyayenki mahaifinki ko mahaifiyanki a gaban sarki aikin je gaban sarki kullum za ki je da ambaton iyayenki ne da ambato kyakkyara ba ruwan sarki duk wanda ya kai mai ƙara zai tsaya saurari shi to in kika sake iyayenki sake maki abu baki iya yafewa ba har kuka je kuka durƙusa a gaban mai martaba to kin shiga matsala mun gane wannan da kyau ko kuka durƙusa a gaban alƙali ne shari'a cewa kin kawo ƙarin iyayenki to kin shiga uku ina fatan mun gane wannan da kyau sai in dama misali wani abu ne suke wanda bai dace ba kin je da nufin cewa a nuna musu su gane kyau sai in dama misali wani abu ne suke wanda bai bayan sai ku ga ya ce fa wani saurayi ke neman aurenta iyayen su ce ba sa son shi saboda bai da ɗabi'a na kwarai bai da addini kowa shi da ba mutumin kirki ba ne kowa ya yarda da wannan amma sai ta rakici wannan abin sai da kai ma alƙali sai aika kira iyayen nan a ci mutuncinsu a ci fuskansu ina ba ta mun gane wannan da kyau to duk wacce ce wannan fatan mun gane wannan da kyau ko wannan matsalan da ake shiga ko ruwan ɗaukar nan wasa ne Allah yake yi ba za ki gane kin yi kuskure ba sai kin yi arba da mala'ikan mutuwa ya ce ina ran da aka baki ajiya wallahi bi Allah yake yi ba za ki gane kin yi kuskure ba sai kin yi arba da naɗa kafa yasa Allah ce kar fa ana goya muku ba ku ji ba har sai ranan da mutuwa ya zo ma ɗayan ku ajali ya zo gab gab ya ce rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin hatta idha balagatil khulqum wa antum hina idhin tanzurun sanda su ko mutanen da suke raye za su ce aina marra mun ga ana gani mutum na fafutuka na fafuka wallahi duk wanda ko gazi mutum yana ciccijewa yana zabura yana hahaurawa yana haka yana haka to akwai matsala wannan za ta garaka kenan sun gano wannan da ko bala'i ya faru in an bincika sai an ga saba ma iyaye a cikin abin da ya jawo mai bala'i sai an ga yanke zumunta sai an ga cin amana da saba alkawari sai an ga ƙarya da shirka sun kewaye ne wa irin wannan mutuwar allah kai mana da kyau ka tabbatar da digadigan makar sunna wa qala farqat malam farqat yace qara'atu fi ba'd al-kutub na karanta a cikin wasu littattafai ma barra waladahu ma barra waladun harra basarahu ila walidayhi in mutumin da yana uban shi jan ido to bai taba man uban shi biyayya ba wannan mun gano wannan billahi lazi akwai iyayen da in za su yi magana ɗansu su sun koyar da kai saboda suna tsoron shi suna tsoron mai zai fito a bakin ja'ira saboda ta yi makaranta ta waye hmm. gaishe ki mai saba ma iyaye mun gano wannan da ke ku gaishe ki ɗorin hmm. ki ja'ira in kin mutu da ki tuba ba wuta wuta yasa in kin san wance tana saba ma iyawanta to ki mata nasiha ki jawo hankalinta ki tsoratar da ita in ta ki ji su ki kaurace mata mai ahalar yana cewa fayajibu hijiranu wajibi ne a kaurace mashi domin abota da fasiki bai halatta ba mai saba ma iyaye fasiki ne na ajin farko Allah ya sauwaka bala ya ce wa annan nazara ilaihi ma ibabatun domin kallon iyaye da idan tausayi da girmamawa ana rubuta mutum mai yin shi lada wala yanbaghi lil waladi bai dace ga ɗa an yamashi mashan yamshi bayna yadai walidihi kun ji ko ya wuce gaban iyayen shi ba ya daga cikin wuce gaban iyaye su ba da umarni a keta umarninsu ke naki kawai kaninki ya zo an aike shi kai na za ka ya ce inna ne ta aike ni sai ki shi don rabu da su je sai ma kaza kin wuce gaban su la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi na daga cikin saba ma umarnin Allah da manzo ke naki kin wuce gaban su to wucewa gaban iyaye irin wannan ta umarni da kaza shi ma daga cikin wucewa gaban su wajen aiki da magana da yin su ya shiga uku Allah raba mu da wannan uku sannan wala ya takallama idza shahida in iyayen mutum na waje kar ya saurin fara magana ba su sai jawabi wala yamshi an hima kake tafiya a damansu su kun ga kuwa a can Abu Hurairah ce sai dai a dama ko ko a baya wala an hima kake tafiya a hau gare su illa an yada awahu sai in sun kira ki ne fa yujibahu ma sai an ansa masu sai a zuwa tsaya kusa da su saboda saboda ajin me suka kira wani sako wani umarni ne suke bukata mun gane wannan da kyau ko an ya amarahu ko in su ne suka umarce shi fa yuti'ahuma sai masu biyayya walakin shi khalfahuma kal abd zalil zaki tafiya ne a bayan su kaman bawa wulakantacce in kina gaban iyayenki ki dauka ke din nan ba bakin komai kike ba ke din nan ba kowa kowa kike ba kun gane wannan to shine Allah mafarkin sarki zai yarda da ke ke mai biyayya ne Allah ya sa mu dace malam ya ce wasu ila ka'abul ahbar an tambaye ka'abul ahbar an al'uquq dangane da saba ma iyaye faƙala sai ya ce iza amaraka walidaka duk sanda babanka ya umarce ka bi bishe'in da wani abu falam huma ba kai masu biyayya da iyayen nan naka faƙad aqaqtuhuma ka saɓa masu lalle uququl kulluhu dukkan wani matakin sabo to ka saba dukkanin wani matakin bijirewa ka bijire dukkanin wani matakan cin mutunci ka ci nasu ina ba ta mun gane wannan da kyau ga duk wanda ya sake ya saba ya bijire ma iyayen shi to jama'a kun ji fa wannan wani bangare ne na musamman da yau malam ya buɗa mana ya mana bayani dangane da saba ma iyaye amma in kun lura a cikin aya mai girma Allah cewa yi wa wasu insana biwa na ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amai mun gane wannan da kyau ko za mu zo za mu ji sauran ayoyin da Allah madaukin sarki ya yi umarni don gane a kyautata ma iyaye kiran da nake mana kafin mu zo gobe ma baki suke ma ɗansa addu'a mai kyau ce ko mummuna kai tsaye Allah ba karba sai inda suke addu'an bai dace da abin da Allah madaukin sarki yake so bane kawai ba karba mun gane wannan da kyau ko to kafin nan sai ke marmara ki duba kanki ki binciki kanki tsakaninki da allah yar uwa kin samu kanki cikin wannan matsalar in kin samu ki je ki samu inna da baba ki tuba in ko sun rasu to ki bi mu maraka karshen waɗannan bayanan da muke sa ran insha Allah zuwa gobe muna sa ran mu karkare su sai ki ji hanyar da za ki bi ki tuba muddin iyayenki suna kwance a cikin kabari ina ta mun gane wannan da kyau anan muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum